L'article 19. Ayar doka mai lamba 209 ta kundin shari'a ta ayyana yanda shaidar ƙarya take shine wato tamkar canza gaskiya da gangan akan ba da wani bayani bisa rantsuwa a gaban wani kotun shari'a ko gaban wani alkali mai tambaya. Me ke ba da tabbacin an yi shaidar karya. Da farko sai an samu wani bayanin canza gaskiya shine na farko. In aka canza gaskiyar lamarin me ake ne shine sauya fuskar bayanin wato rashin faɗin gaskiyar abin da aka gani ko aka ji kuma sai an ya zan canza gaskiyar ne a yayin ba da bayani bisa rantsuwa kuma ya zan a gaban kotun shari'a ko a gaban alƙalin shari'a yadda mutunan bisa saninsa ya canza gaskiyar ko ya canza maganar a gaban mahukuntan shari'a. Waɗanne ne fuskokin shaidun ƙarya? Babu fuskoki kalar shaidar ƙarya, amma doka ta zayyana jerin fuskoki ta fuskar hukuncin kan shaidar karya da ta fuskanci yanayin gyaran hali ba da shaidar ƙarya a fuskar kashin gilla. Doka ta fayyace hukuntawar shaidar ƙarya a barikance. Hali na ƙarshe na shaidar karya da ta shafi masu fasara. Yaya hukuncin shaidar karya yake? Ayar doka mai lamba 210 na kundin shari'a yin shaidar karya haka kawai da aka wa wani da ake tuhuma don ceton shi. Akwai hukuncin zaman kaso na shekara ɗaya zuwa uku da cin tara ta jika goma zuwa jika ɗari. An lamarin ya faru akan wanda ake wa shari'a ko wanda aka hukunta don ceton shi. Akwai hukuncin zaman kaso na shekara biyu zuwa biyar da tare jika ishirin zuwa zuwa jika ɗari biyu. Anko an mashi hukuncin fiye da shekara biyar na kaso wanda ya shaidar karya zai fuskanci hukunci guda da wanda aka hukunta. Ayar doka mai lamba 212 ta zayyana wanda aka gano da yin shaidar karya ta fannin kishin gilla ga wanda ake tuhuma ko wanda aka hukunta zai fuskanci kasan shekara biyu zuwa shekara biyar da tara ta jika hamsin zuwa jika ɗari uku. Wanda aka kama na da kason shekara goma ko fiye to wanda ya shaidar karyar zai fuskanci fuskanci makamancin hukunci.